باللسان يفقه قولي وصل اللهم على سيدنا محمد الراحمون يرحمهم الراحمون تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa da salati da yabo bisa annabinmu shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da wayanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe muke farin cikin da gode wa Allah da ya sake juyo da mu Ramadan na wannan shekara yau muna biyu ga wata Ramadan shekara hijiriya muna dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar allah maɗaukakin sarki ya sake juyo da mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na dimsawo mai albarka ba don komai ba sai don tafsirin alkur'ani da nufi ko da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kamar yadda wannan kungiya ta saba shekara bayan shekara akan turo maluma domin gudanar da wannan tafsiri shekaru uku da suka gabata muna tare da babban shehinmu babban malaminmu sheikh muhammad kabiru gombe wanda ya gabatar da tafsiri muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka mai bisa gudumawarsa da ya bayar don ganin ɗaukaka ko ci gaban addinin musulunci a wannan shekara bisa ikon allah muna tare da babban malami babban shehinmu wanda shine zai jagoranci wannan tafsiri bi izinillahi cikin wannan shekara muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi mai gudumawa ya sanya albarka cikin kalmomi da zai faɗi ya tsare shi ya tsare mu ya sanya albarka kuma cikin karatuttuka da zai karantar da mu da mu da shi allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da karatu da muke karantawa kuma ya zama sanadiyar tsiranmu gobe kiyama kamar yadda aka saba ba tare da mun ja lokaci ba dama mukan bawa za mu gabatar da shugaban kungiya na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sheikh abdullahi balalau ya gabatar mana da mai gabatar da tafsiri bisa a wannan shekara muna fata allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace akar makallahu bismillah alhamdulillah wasalatu salamu ala ashirafin mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin damsawo a nan jimeta jihar adamawa ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda mala alimaman ya gabatar cewa bana ma allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan shekara na hijiran manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi dubu daya da dari hudu da talatin da biyar kuma watan azumin ramadan wadda an saba gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar najeriya gaba daya ba za ta manta da wannan wuri mai albarka ba kamar yadda aka saba turo maluba bayan maluma duk abin da suke karantarwa hadafinsu guda ɗaya ne su karantar da mutane tauhidi su gwada musu wane ne mahalicinsu shine Allah kuma ya ake bautan Allah ta hanyar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan saƙo farin jakada daga wurin Allah saboda haka wayannan maluma da suke zuwa wannan gari ba wai don ba malamai a wannan gari ba sai dai saboda al'ada na wannan kungiya shine a ɗauki wannan malami daga nan a kai shi can wancan kuma a kawo shi nan don a hada zumunci ko malam bahaushe ya ce ido wa karena wanda ka saba gani ko idan aka samu dan canji sai ka ga kana marmari kana so ka ji kalmomin da ya kamata ba wai baka saba ji ba amma ka ji kuma a bakin wani wanda baka saba ganinsa ba shi yasa Allah ya turo annabawa bayan annabawa amma dukkaninsu annabawan gaba daya Allah ya ce ƙadba suna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tagut annabawan gaba ɗaya mission ɗinsu saƙon da suke ɗauke da shi guda ɗaya ne bautan Allah kada a sanya wa Allah kishiya don haka ya ku al'umman wannan jiha tamu wannan gari namu mai albarka kun saba da sauraron wa'azuzzuka ina jin mun soma wannan tafsiri na alkur'ani mai girma tun daga mala ibrahim bawa mai shinkafa allah ya ji kanshi da rama da yawa wasu ba a haife su ba lokacin da mala ibrahim bawa mai shinkafa ya fara zuwa tafsirin alkur'ani mai girma a wannan jiha ina tun din sawo daga nan kuma aka sake kokarin komawa garin yola lokacin aka samu wannan masallaci na kofan gidan ambasada wanda yanzu yau ana sallar juma'a wurin masallaci ne na kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa kamatu sunna tun daga wancan rana har zuwa yau saboda haka bayan malam ibrahim bawa mai shinkafa maluma daban daban daban saboda haka malam muhammad kabiru gombe yana sokoto malam alhassan sa'id jos yana zaria haka duk aka ringa juya malama. malam abubakar giro argungun yana mina Naija. to kuma sai gashi an kama wani dan baiwa wanda ni da kaina na ce jihata ina so a kawo mini malam laula abubakar saboda na san waye malam laula abubakar lokacin da muka kai shi abuja area 11 tafsirinsa na farko mutane ba su gane wane ne shi ba amma da aka soma sauraron tafsiri sai aka ce ko dai malam jafar adam ya dawo ne saboda duk wanda ya san sigan karatun malam jafar marigayi allah ya ji kansa san karatu ne irin na malam jafar saboda haka shekaran da muka kai shi abuja shi ma yanzu ya shekara uku a can lokacin da na je don halattar tafsirinsa shekara mai zuwa na gaba sai mutanen abuja kafin in tashi suka ce malam muna roƙo shugaba shekara mai zuwa a sake dawo mana da wannan malami na ce na yi approving shekara mai zuwa aka sake kai musu sai dai shekara uku shekaran da ya gabata na je tafsirin ina zaune suka sake roƙo na ce a ban ji ba saboda muna da manufa na san mai yiwuwa malam muhammad kabir ya tashi daga nan kuma idan ya tashi ya zamanto mun samu wani mai kama da shi saboda haka na san alhamdulillahi za a sha karatu insha Allah shi ma inda ya tashi mun samu wani bawan Allah shi ma dan baiwa kamansa dr jamil wanda ya fito daga jami'an madina ya karanto kira'at shi ma yanzu shi ya karbe shi a masallacin area 11 a abuja saboda haka shi kuma yanzu wannan malam lawal abubakar gashi nan allah ya kawo mana shi sai dai har yanzu ba samu canjin alarama ba alarama da aka sani alhamdulillahi shi zai jawo malam nima gobe da safe za mu bude tafsirin mu a masallacin dobeli karfe goma na safiya kuma shi zai ja mana sannan da yamma kuma a yola zai sake zuwa ya jawa malam dokaji saboda haka ya zamanto eh, kanwa eh. <laughs> so muna fatan allah ya sanya albarka mai yawa malam abubakar muna addu'a allah shi maka jagora mutanen adamawa mutane ne masu hazaka mutane ne masu malamai mutane ne masu sunnan manzon allah in kana ji ana ce sunna sak bid'a to in ka zo adamawa nan aka fara aika ainihin wato wannan sako na ainihin wato kokarin tabbatar da sunna saboda haka ina fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa cikin tafsirin da za a gabata. kafin ya taso ina ƙara jan hankali kwamiti da muka saba na tallafawa marayu wannan kwamiti na nan kuma yadda aka saba tallafawa saboda mu ga cewa marayunmu sun fita daga cikin halin kakarikayi kada su faɗa cikin tunanin cewa su rasa iyayensu muka ce har yanzu suna da iyaye iyayensu wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna alhamdulillah ga sakatare na kwamitin marayu na kasa wanda shine kuma shugaban kwamitin marayu na nan jihar adamawa ina kira gare ku kowa ya ba da gudumawarsa kamar yadda aka saba don tallafa wa marayu a tausaya musu a yi musu abinci a ba su kuma sutura da za su saka su ma su ji daɗi su gane cewa wannan ƙungiya gata ce gare su sannan ina kira ga mawadata har yanzu a yi amfani da masallatanmu a isar da taimako da ya kamata taimaka saboda ana cikin wani hali na kakanikai mun yi rijistan masallatai kusan dubu uku na juma'a a najeriya karkashin program da muka sa suna manara wannan program da kuke ba da sadaka ko taimako na scratch card mun ce kowace jiha a duk masallacin juma'a ya zama kungiya ta shirya yadda za a rika kawo abinci na bude baki a bakin wannan masallacin don a taimaka wa talakawa don haka bayan aikin kwamitin marayu na kulawa da marayu to akwai wasu marayun kuma da suke yawo a tsaye suna fama da kansu talakawa ne ba marayu ba amma talakawa ne suna cikin wani yaya za su wani bai da abin da zai yi buɗe baki ballantana abin da zai yi sahur saboda haka muke so a taimaka duk wanda ke da hali ya kawo gudumawa masallaci ta yadda za a shirya abinci a shirya kunu a shirya shayi da burodi da kosai dan wake ko da duk abin da ake samu za ka samu a gidanka ya zamanto in ka zo masallacinmu za ka ji kamar kana gida saboda haka wannan tsari na manara tsari ne da muke so a tallafa wa kungiya ta hanyar taimakawa da naira ɗari kowane ɗan kungiya ya ba da sadakan naira ɗari in ya yi rijista da sunansa da masallacin unguwarsa ya sa a handset ɗinsa ya tura zuwa ga nambobin da ke jikin wannan kati nan take za a bashi amsa cewa Allah ya saka da alkhairi ka ba da sadakan naira ɗari ko naira ɗari biyar ko naira dubu ɗaya ko naira dubu goma duk abin da ka bayar saba ɗinmu na baka amsa kafin taso jiya na ce ina so a bani print out a fitar mini da adamawa nawa aka yi rijista na gama da masallatai kusan na juma'a 78 a adamawa state wanda an yi rijistar su karkashin wannan manara kuma na ga yadda jama'a suke rijista amma sai na ga registration ɗin kaɗan yake tafiya kuma sai na ga duk adamawa gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya ba da gudumawan sadaka a wannan tsari na naira dubu goma kuma ga sunansa a kwamfuta shine alhaji arabo daga yola chairman na ƙungiyar izala na yola south shi kadai ya bada taimako naira dubu goma ina mishi addu'a Allah ya saka mishi alkhairi na kira haka ne saboda na ga duk taimakon da kowa ya bayar in ka bada naira ɗari mun gani duk najeriya duk wanda ya bada kokobo kuma account da muka bude a jaiz bank turan da aka bude har zuwa yau ba a cire ko sisin kobo mun ce account ne na amana sai mun ga abin da kuka tara sannan mu kira trustees a zo a bude a ga nawa ake da shi sannan mu san wani irin project za a yi wa wannan kungiya. da haka ya ku yan uwa yan uwana yan izala yan uwana yan izala yan uwana yan izala na jihar adamawa ina so in ga kun yi hoɓɓasa wurin wannan registration in ba don kan yi son kai ba sai ce ku zamanto a najeriya ku ne na ɗaya zan yi murna kuma zan yi farin ciki da haka a matsayina na shugaban ku na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya wanda na fito daga jihar adamawa saboda haka ina fatan wannan tsari a yi ƙoƙari tsarin ya zamanto ya karɓu ta yadda za a ci gaba da tallafawa da kuma taimakawa sannan har yanzu kada mu manta wannan tsari ne na taimako mu ya mu da kanmu za mu taimaka in za mu haɗu mu ba da wannan gudumawa kowa ya ba da naira ɗari kawai ba sai ya kai dubu goma ba in aka samu mutum miliyan ɗaya sun bayar sai an tara kuɗi nawa sai an samu kusan miliyan ɗari halin da ake ciki yanzu ba zai ɗauko naira miliyan ɗari ya baka amma kai za ka iya bada naira goma ko naira ɗari wannan ya bayar wannan ya bayar sai mu haɗa da shi kuma za mu gina addini saboda haka ina fata a daure a ci gaba da wannan taimako muna da wannan kwamiti a jiha kuma za su yi bayanin tsarin da ya kamata a yi domin ci gaba da tallafawa wayanda suke taimakawa ta harkar marayu ta harkar sauran harkoki na kungiya muna musu addu'a dukkaninsu allah ya saka musu alkhairi duk lokacin da aka bude wannan gidauniya muna samun taimako daga ko'ina alhaji muhammad bara karigani amma bara ban sani ba eh ga ka ga chairman na primary board an yi kokari kowa ya bada guduma to za mu kokarin budewa muna fatan a yi rige-rige wurin tallafawa marayun nan in na bada nawa ka yi kokarin ka fi ni saboda da zaran ka fi to kai ka fi samun tiket na zuwa gidan aljanna saboda haka a yi rige-rige wurin tallafawa ina fatan za mu taimaka ina addu'a Allah ya sanya albarka daga karshe ina fatan za mu ci gaba da dagewa da addu'o'i Allah ya zana da wannan jiha na mu lafiya rigingimu da ke tasowa na siyasa na abubuwa iri-iri tsakanin 'yan majalisa da kuma gwamnatin jiha muna addu'a Allah ya daidaita su muna ƙara jan hankalin su Allah ya daidaita su dukkanin su namu ne fatan mu da addu'a mu shine kada su bari wasu shaidanu su shigo tsakanin su a yi duk abin da za a iya yi don a zaunar da jihar lafiya fatan mu a samu arziki da walwala da zaman lafiya ya gudana a wannan jiha mu mai albarka jihar Adamawa ina addu'a gare su 'yan majalisa ina addu'a ga gwamnatin jiha ina fatan Allah ya ba su dama su zauna su fahimci juna don su warware wannan takaddama ta'addama da ke gudana a tsakaninsu mu kuma mu ci gaba da addu'a ba kawai su ba najeriya gaba ɗaya tana bukatar addu'a muna addu'a allah madaukakin sarki ya zauna da najeriya lafiya allah madaukakin sarki ya taimake mu da wayannan 'yan kalmomi nake yi wa malaminmu madallahu abubakar shu'aibu daga jihar kano ɗaya daga cikin matasan malamai da wannan kungiya ta mutar jama'atu izartu daga kamata sunna take alfahari da su a najeriya baki daya ina fatan allah ya haska mishi allah ya mishi jagora allah ya bashi ikon yin tafsirin nan ya yi kokari ya gudanar da wannan tafsiri karkashin alkur'ani da sunnan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ina maka wasiya da jin tsoron allah kamar yadda na yi wa sauran malamai da muka tura su ko ina tafsiri wasiya da jin tsoron Allah ina maka haka ina maka fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakonka ya sanya maka albarka kuma ya ba mu ikon aiki da abin da zaka karanta da mu da wayannan yan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma Allah rabbaka bismillah ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم ومن قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا السيئتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwana musulmi ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan maraice na lahadi biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu talatin biyar hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai ya dace da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a wannan masallaci mai albarka na masallacin dimsau a garin jimeta a jihar adamawa mai albarka duk abin da ya kamata a ce an gabatar shugaba na wannan kungiya mu mai albarka jagora a sheik abdalla balalau ya riga ya gabatar an ji dan takaitaccen tarihi na gudanar da tafsiri a wannan gari mai albarka ƙarƙashin wannan kungiya shugaba ya ɗauko mana tun daga marigayi a sheik ibrahim bawa mai shinkafa allah ya ji kansa da rahama har kawo kan ashek muhammad kabir harun gombe wanda ya gabace ni da sauran malamai da suka tsakaita tsakanin waɗannan gaggagaggan malamai guda biyu na irin gudunmawa da suka yi ta bayarwa wajen karantar da addinin musulunci da fassara alkur'ani mai girma bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan wata mai albarka watan alkur'ani a wannan gari fata na shine ubangiji subhanahu wata'ala ya cika musu ladan su baki daya ubangiji madaukakin sarki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga su ya kai rahama zuwa gare su ya sanya abin da suka karantar na ilimi ya ci gaba allah ya sani malamai ne don haka kada a yi tsammanin abin da ake samu tare da su za a samu ɗaya bisa gomansa tare da ni a mun uzuri a aje ni a matsayina na ɗalibi larabawa suna da wani karin magana da suke cewa lam yabligu zali'u sha'awar dali'i gurgun jaki baya iya yin sukuwa ta ingarman doki mu ɗauka cewa jaki ma lafiyayye ka haɗa shi da doki ka ce su tsere ya aka kaya ballantana jakin duk da ragwantarsa kuma gurgu ne fata na allah maɗaukakin sarki ya yi min jagora wajen gabatar da wannan nauyi da aka ɗora mun. na karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin fayyace ma'anoninsa kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta koyar shugaba cikin abin da ya gaya mana ya tunatar da mu ya faɗakar da mu akwai batu na ciyarwa da taimakawa ga dukkan ma na baki ɗaya musamman kuma ga marayu abin mamaki abin mamaki abin mamaki mawadacin da za a yi ta cewa ya taimaka ya ciyar har ya ke rowa har ya ke ɓoye abin hannunsa wannan abin tausayi ne wannan abin mamaki ne ubangiji subhanahu ta'ala da kansa ya tausaya wa masu irin wannan ɗabi'a da kansa ya tausaya wa masu irin wannan halayya ta rowa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ha antum ha'ula'i ha تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ubangiji madaukakin sarki ce ha antum ula'i kun gan ku wai ku nan tuda'una litun fi kofi sabilillah ana kiran ku dan ku zo ku ciyar da dukiyar ku wajen taimakon addinin Allah musamman ga marayu musamman ga raunana kuma musamman a cikin watan Ramadan wanda kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta kai ba ma musulmi ba hatta kafurai sun yi shaida da haka suka ce muhammadun a aba man malla ya shalfaka muhammadu shi ke kyautar da baya tsoron talauci to kaga larabawa kwan sukan ce wa malihatun shahidat biha dama wanda wasu a wasu kasashen nemanta ta suke suka rasa amma har kai ka rinka jin cewa za ka yi ruwa da kuɗinka har kai ka rinka jin cewa a'a za ka ɓoye sama da bukatar ka ta yau da kullum ba za ka taimaki yan uwanka ba ubangiji maɗaukakin sarki ce fa minkum man bakal wai duk da haka ake samun masu ruwa a cikin ku wa man bakal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa to ya sani kansa da kansa yayi wa ruwa domin bahaushe ya ce yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai ubangiji ya ce wallahu ganiyu Allah mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata wa antumul fuqara ku ko ku ne talakawa ku ne mabukata domin ku ne da ba ku da shi Allah ya ba ku kuma watan wata rana zai kwace kuma za ku bukata idan kuma bai ga dama ba sai hana ku shi kwa bayi da wani lokaci da ya rasa bayi da wani lokaci da zai yi bukata a wajen wani yahudawa ne saboda taɓe wasu da hasara su da allah ya ce a bada rance wajen taimakon addini a taimaka wa gajiyayyu domin in ka taimaki wani kai ma wata ran za a taimake ka kai kuma allah zai ninninka maka sai suka ce kai wannan allah matalauci ne ubangiji ya ce laqad sami allahu qawla alladhina qalu laqad sami allahu qawla alladhina qalu inna أن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق وبنجي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير hakika Allah ya ji maganar waɗanda suka ce wa Allah matalauci wa hannu agniya wai su su ne mawadata sai Allah ya ce sanaktubu ma qalu da sannu za mu rubuta wannan mugunyar magana da suka faɗa wa naqulu wa qatlahum anbiya bi ghairi haqq Yau da man kafin haka sun yi ta kashe annabawa bisa ga zalunci bisa ga ta'addanci wa kulu dhuqu azab al-hariq kuma a lahira za mu ce da su ku dandana azabar kuna da haka Allah subhanahu Ta'ala da ya ce ka taimaka ba wai dan yana da bukata ba ne. dan idan ka taimaka kai taimakon zai dawo bisa ga ka'idar Allah idan ya baka dukiya ko kai kyauta ko kar kai kyauta wannan dukiyar tana da limit sai ta kare ko kai ka kare ka batta ko ita ta kare ta baka to kuma tafiyar tana da nisa domin wal akhiratu khairun laka min al ula lahira ta fi maka duniya ta fi ta tsawo ta fi ta yalwa ta fi ta bukatar guzuri idan ka bayar a sai Allah ya mayar maka a can idan ka ciyar anan, nan kai ma sai ciyar da kai a can kai wani lokaci ko ba a je lahirar ba watan wata rana kai ma sai ka zo ka talauce kuma za ka so kai ma a taimaka maka to ka tuna lokacin da kai kake da wadata wasu suke cikin talauci ya kai musu lokacin da kai kake da iyaye wasu suke cikin maraici ya ka taimake su to ka tuna irin wannan yanayi irinsa za ka samu kanka a ciki gaba ko 'ya'yanka su samu kansu a ciki nan gaba domin waɗanda iyayensu suka tafi suka bar su a matsayin marayu ba rashin ƙaunarsu ta sa suka tafi suka bar su ba ajali ya cin musu kai ma kuma zai cin maka ba gajiya suka yi da ganin 'ya'yan ba suka kaura suka basu a'a ajali ya cin musu kai ma kuma zai cin ma kana so baka so kana ganin 'ya'yan nan naka zaka tafi ka basu da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda ya ruwa kansa ya ruwa wallahu al Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku da ake cewa ku kyauta ku sadaka ku ciyar da marayu kuke ki ku sani wallahi ku ne talakawa domin rike dukiya da rowarta da kin yin abin da Allah ya ce talauci yake jawowa amma kuma ciyar da ita da bayar da ita da taimakawa waɗanda Allah ya ce a taimaka musu wallahi haɓaka ta yake domin ubangiji madaukakin sarki ya ce yamhaqullahu riba wa yurbis yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah ya yi alkawari sai ya tauye dukiyar da ake cin riba a cikinta ko mun yawanta sai ya kwashe albarkarta kuma ko mun yawan me dukiyar game ita watan wata rana ka tausaya masa sai ya talauci wa yurbi sadaqat kuma Allah ya yi alkawarin sai ya haɓaka albarkar dukiyar da ake yin sadaka da haka a hadisi manzo Allah ce ma naqasat sadaqatum min mal sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ko da ka ji adadin lambar sun ragu to amma albarka ta ƙaru a wani hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu ibadu illa wa malakani yanzilan babu wata rana da mutane za su wayi gari face mala'iku guda biyu sun sauko daga sama ɗayansu yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah duk wanda ya ciyar da goma mayar masa da ninkinta Allah fa ya turo wannan mala'ikan ya ce ya addu'a me kake tsammani ba zai karba ba ai ya riga ya gabata ma'ana kamar ma an riga an karba ɗaya daga cikin mala'ikun shi kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk marwaci hada shi da hasara hada shi da bala'i hada shi da wata annobar da za ta cinye dukiyar to da haka da wannan nake tunatar da kaina da kuma sauran yan uwa gini akan abin da shugaba ya gabatar mana na nasiha ciyarwa da taimakawa a irin wannan yanayi da karmi sakaci a bar mu a baya ya dan na talaka karka taɓa tsammanin lokacin da ake cewa ciyarwa ciyarwa da kadai mai kuɗi ake ko shakka babu mai kuɗi shi ya fi kaso mai tsoka na abin da zai ciyar domin hata zamanin sahabbai sun ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da ladan sadaka domin talaka ba yi da kaso mai tsoka na ladan sadaka amma tare da haka kar ka zama mai mutuwar zuciya a lokacin da alhajiwa ne ya ɗau dubu goma ya bayar ka ya ɗauki sule biyar ka bayar yi ikhlasi ka gani sai Allah ya baka lada daidai da nasa in ma bai yi ikhlasi ba naka sai ya ɗara nasa da haka manzo Allah ya ba mu kofa buɗe mawadatanmu da matsakaitan mu da ma na kasa kasan mu ya yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku tsare kanku daga shiga wuta ta hanyar ayyukan alkhairi kai ko da da rabin kwallon dabino ne ma'ana dabino kake da shi rabi kadai ka iya rabawa ka bayar ka ci rabi to ka yi hakan wannan na iya zamewa sanadin shigarka aljanna na iya zamewa sanadin tsirarka daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu da rowa Allah madaukakin sarki ya raba mu da rowa rowa sharri ce rowa bala'i ce a hadisin da Imam Nasa'i ya rawaito daga Abu Huraira annabi ya ce la yajma'u Allah fi qalbi mar'in muslimin al-iman billahi wa shuhha jami'a Allah baya taba hada wa musulmi waɗannan abubuwa guda biyu imani da Allah na gaskiya da rowa ba su haduwa a zuciya da zarar ka ji ka zama maruwaci to ka binciki imaninka raunin imani shike haifar da rowa amma matukar imani ya kai yadda ake so to mai imani za ka same shi mai kyauta ne Za ka same shi mai ciyarwa ne Za ka same shi mai kai gudunmawa ne a hanyoyin ayyukan alkhairi tun gabanin lokaci ya wuce masa tun gabanin lokacin da zai zo ya ce ina ma dai ubangiji ya bani dama in dawo duniya in yi sadaka alhalin lokaci ya riga ya wuce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu da ya yan uwa a gurguje wannan shine kamar shimfiɗa ko kuma daɗin tishi dangane da abin da shugaba ya gabatar Allah maɗaukakin sarki ya samu dace dangane ku da karatu da za mu gudanar da tafsiri to ga kaɗan daga cikin tsokaci na abin da zai gudana bisa ga salo da tsari na karatu ɗin da farko dai kun san ƙur'ani littafi ne gamamme gamsashe ta kowace fuskar gamewa da gamsarwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da qur'ani ya kimsa hikima a cikin sa ya masa kirari da littafi ne mai hikima kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat littafi ne da muka hukunta ayoyinsa muka kyautata su kuma muka yi bayanin sa dalla dalla kuma wata hikimar ta Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya salo-salo na karantar da qur'anin da bayanin sa yi wa kowane malami da ɗalibi baiwa irin hanyar da zai biya isar shi kansa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki irin irin wannan salo saboda bambanci na tunani da bambanci na hankali da bambanci na fahimta da ke tsakanin bayi a wani lokaci sai ka ji wasu ayoyin na alkur'ani tsawatarwa suke yi a wani lokaci sai ka ji wasu ayoyin na alkur'ani rarrashi suke yi a wani lokaci sai ka ji wasu ayoyin na alkur'ani labari suke bayarwa da haka Allah madaukakin sarki ce unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun wa kadhalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun kalli yadda muke cancanja ayoyin amma tare da haka waɗansu suke kangare musu kalli yadda muke jujjuya salon zancen amma tare da haka waɗansu ba su fahimta waɗansu kuma da haka suke ganewa kai kalli yadda muka sassauya salon zance cikin alkur'ani don su ce lallai kai ma karantar sa kai ba da ka ba ka zo da shi ku yan wannan majalisi kun isa shaida akan salo-salo da kuka gani na karantar da alkur'ani kuma kowannensa manufar ita kwaya ɗaya ce shine kaiwa ga saƙon kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma kaɗaita manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da biyayya to da haka wannan nau'in zance ko nau'in salo ko nau'in uslubi wajen karantar da alkur'ani abu ne tabbatacce shekul islam ibn taymiya a cikin littafinsa al-muqaddima fi usul tafsir yake cewa magabata sahabbai da tabi'ai sukan bambanta wajen bayanin alkur'ani wani sai ya fassara maka aya kaza ya ce kaza ake nufi wani sai ya fassara ta ya ce kaza ake nufi idan ka tsaya tsam ka lura sai ka ga da abin da wancan ya ce da wancan ya faɗa duk ɗaya ne ba cin karo suke ba ba tufkawa da warwarewa suke ba bambanci ne kawai na salon magana na salon zance wanda shi ake kira da ikhtilafu tanawwu bambanci wajen salon zance da hikimar da Allah ya bawa kowa da kuma sakon da ake so a fahimta ko a isar wani sai ya fi ɗaukan ɓangaren kaushi wani ya ɗauki ɓangaren taushi wani kuma ya haɗa biyun wani ya ɗauki ɓangaren labarai wani ya ɗauki ɓangaren kisosi da abin da ya kama da haka to da haka dai kamar yadda dukkan wanda ya je samina wacce aka yi ta ƙarshen nan don ba da saƙo na malaman tafsiri in ban manta ba cikin bayanai da shugaba na kwamitin da'awa a sheik yaqub musa hassan katsina ya gabatar sautu sunna cikin wasu wasiyoyin da ya bayan wanda shugaba ya na tsoron allah a tafi bisa ga gwadabe da tsari na karantarwa irin ta marigayi sheik abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama musamman ma cikin littafinsa na raddul azhan ila ma'anil qur'an malam ya karantar da tafsiri kuma Allah ya nufe shi da har ya wallafa littafin tafsiri kuma Allah ya sake albarkar rayuwarsa ta yadda ya tsaya ya karantar da littafinsa shi da kansa kuma ɗalibansa suka ji bayansa Sheikh Lawal Abubakar Kaduna ya biyo baya bayansa Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ya biyo baya duk akan wannan gwada bai suka tafi to da haka wannan gwadabe shine gwadaban da in Allah maɗaukakin sarki ya so ya yadda za mu gudanar a wannan karatu na wannan shekara a wannan majalisi mai albarka abu ɗaya kawai nake so in shawarci yan uwana ɗalibai in dai muna son fa'idar ta ishe mu sosai to mu rinka zuwa da littafin domin za a rinka bin bakin wanda ko shaka babu ko har da haddace qur'ani kai malamai suka ce daga kawo shi da ka karanta kowanne ƙur'ani ka karanta amma da karanta shi da da dubawa to haɗa biyun ana karantawa da ka kuma tare da dubawa ya fi lada domin biyu ta fi daya illa iyaka akwai wanda kila shi ko da bakin ma in ana karanta bai san ina ake ba to amma dai hakan baya hana yau da gobe ɗalibi ya saba mu'amala da littafi wannan shi zai sa in Allah ya so ya yadda watan wata rana kai ma abin da aka karanta ka rike ka isar da shi ga waninka kuma dama haka addinin musulunci yake li yuballighu shahidu minkumul ghaib wanda ya zo ya isar ga wanda bai zo ba wanda ya sani ya isar ga wanda bai sani ba bisa ga wannan salo zan roki alaramma in rage masa aiki ta yadda alaramma zai rinka karanto mana ayoyin alkur'anin daki daki daya bayan daya idan ya so idan akwai wata aya da zan amfanu da ita wajen in kara bayani ko sharhi to ba sai na ja ko na bukatu zuwa ga alaramma ya jawo min ba in na bukaci in kawo ta da kaina in kawo in ta kakare alaramma zai ta da ni ko kuma in yi kokari in kawo muku ita cikin yaren hausa almuhim dai sakon ya ishe mu baki daya wannan shine a ƙarshe abin da zan rufe mana da shi na salo da tsari da zamu gudanar da wannan karatu a kansa kuma kamar yadda labari ya ishe min ta fuskar alaramma sun dakata a ƙarshen aya ta hamsin daidai cikin suratul qasas da aka insha Allahu daga gobe za mu tashi a farkon aya ta hamsin da ɗaya wacce alaramma ya karanto mana yanzu karatun ya gabaci fassarar amma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake ɗaukan ayoyin daki-daki sai kuma bayani ya biyo baya fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu fara a sa'a ya haɗa mu cikin ladan da abin da muka yi na daidai ya haɗe mu tare da abin da kuma zai kasance kuskure kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh